farko dai za mu kawo muku rahoton cewa yanayin tsadar rayuwa ya sa 'yan kasuwa sun koma ga Allah yadda suka fara wani hali na taimakawa kana a gefe guda ɗaya kuma sauran mu idan kuna biye da mu za mu ƙara kawo muku rahoton cewa shugaban ƙasa Shiwaji Bola Ahmed Tinubu ya ƙara taɓa hannu a wata sabuwar doka da ƙarshe kuma sai mu kawo muku rahoton cewa shahararren mai kuɗin nan na afirka kuma ɗan jihar kanan dabuwat kan alhaji aliko dangote ya sha alwashin taimakawa jihar kano da wani abubuwa masu tsaron mu za mu so dai ku gyara zama ku tsaf domin jin cikakkun rahoton nan amma kafin nan da allah musu ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne zai ci gaba da ba ku damar samun sabon rahotannin mu a kodayaushe da zanen mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma ne da cewa gaba ba bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma neman ku rahotanni da haɗin domin su masu ga cikakkun rahotannin. Yayin da ake cikin mawuyacin hali na tsadar rayuwa a Najeriya, ƙungiyar 'yan kasuwa ta koma ga Allah, ƙungiyar UMAFO da ke jihar ta Yobe ta gudanar da sallah ta musamman da neman taimako daga Ubangiji kan wannan tsadar rayuwa wadda ake ciki. yayin da yake jawabi shugaban kungiyar reshen birnin fataskum alhaji nasir mato ya ce sun yi sallace don neman taimakon ubangiji allah subhanahu wa ta'ala alhaji nasir ya ce sun ɗauki matakin ne yayin da aka sake shiga matsin tattalin arziki tare da neman yafiyar ubangiji kamar yadda muka tsinci wani rahoto a gidan jaridar na daily trust inda wani sashe na magana ta sai cewa matsin tattalin arziki da muka shiga da tsadar abinci duk sanadi ne na cire tallafin man fetur a ƙasar nan 'yan kasuwa na fuskantar kalubale da matsin tattalin arziki a wannan mawuyacin hali da ake ciki a Najeriya. Mato ya buƙaci gwamnatin tarayya da na jihohi har da na ƙananan hukumomi da su kafa kwamiti don daƙile wannan matsalar. Wannan na zuwa ne yayin da 'yan ƙasar ke cikin wani irin yanayi na matsin tattalin arziki da kuma tsadar kayan abinci. Hakan hakanan ne ya saka ministan noma Abubakar Kyari da cewa wataƙila su rufe iyakan Najeriya ganin yadda tsadar ke karuwa kariya ce hakan zai dakile fitar da abinci da ake yi ba bisa ƙa'ida ba zuwa makwabtan abu makwabtan kasashe. To a gefe guda dai kuma shugaban Najeriya Ashwari Bola Ahmed Tinubu ya sa hannun sa a ƙudurin lantarki wanda hakan ya sa ya zama sabuwar doka a jiya Juma'a ne dai mai girma Ashwari Bola Ahmed Tinubu ya taɓa hannu a fadar shugaban ƙasa a Ajori Ingilale ya bada wannan sanarwa. ingila ya fitar da jawabi wanda ya yi wa take da sanin shugaban ƙasa ga ƙudurin garan bawul a dokar lantarki kamar yadda gidan jaridar na The Guardian ta ce Honorable Benjamin Benson ya fara kawo wannan ƙudiri ne da zai yi wa dokokin lantarki garan bawul a majalisa Baba Jemi Benson mai wakiltar Ikorodu a majalisar wakilan tarayya ya kawo wasu jerin kwaskwarima da aka amince da su jawabin ya ce dokar da aka kawo za ta inganta rayuwar yankunan da ke samar da wuta daga nan sai a raba ta hannun discourse naira metric ta ce dokar ta yarda a rika ware kasu biyar na kuɗin da aka kashe a shekarar baya akan garuruwan da ke samar da wuta kamfanin gencos masu samar da wuta za su rika taimakawa da kuɗi kamar yadda nddc take yi a wasu jihohin da ake barwa a Mampetar. tana shekarar baya dai bola asuwaju tinubu ya sa hannu a dokar lantarki ta shekara ta 2023 wanda ya canji dokar wuta da ake amfani da ita har tun lokacin shekara ta 2005 daga yan jihohin kasar sun sami ikon ba da lasisi ga duk 'yan kasuwan da za su buɗe ƙananan tashoshin matashin wuta dokar ta haramta raba wutar lantarki tsakanin jihohi da zuwa wata ƙasa daga yanzu daga ƙarshe kuma mai kuɗin nan na afirka wata kan aliko dangote ya sha alwashin ba da gudunmawa a mahaifarsa ta kano kamar yadda labari ya zo mana kamfanin dangote zai gina asibitin masu cutar sikila kuma zai gina bangarori a asibitin murtala bayan kiran abba kabir yusuf wanda ya masa kazale kuma ya sha alwayan cewa ba zai tsaya zuba idanuwa ba dukkanin wasu abubuwa da aka yi ya ce zai kokarin ya ga ya tallafa domin dai Kano ma ya fasace kuma kazalika yana ƙara kira jama'a su ƙara dagewa da addu'a ganin irin wannan abubuwa da suke faruwa na matsin tattalin arziki a Najeriya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 masu mu za mu so dai ku ci gaba da kasancewa da mu a kullum a kuma ko yaushe domin samun rahotanni masu inganci babu wai da kuma tushe na asali sannan kuma za mu so mu ƙara dagewa ƙasar mu Najeriya dai da addu'a kan wannan matsin tattalin arziki da muka fada da kuma wahalhali wanda talakawan ƙasa ke ciki fatan mu dai ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana agaji da kuma tallafi kuma kazalika ya bawa shugabannin mu dama da iko ta yi mana adalci baki ɗaya. masu mu mun gode